ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي ليقولن هذا لي وما اظن الساعه قائمه ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ idan kuma muka ɗanɗana masa lafiya daga wajenmu da wadata da lafiya bayan bala'i da rashin lafiyar da ya same shi tabbas sai ka ji ya ce wannan dama nawa ne don ni na cancanci haka kuma dama nawa ne kai ba na tsammanin alkiyama ma za ta tashi kuma ma da a ce alkiyamar za ta tashi aini a wurin Allah ina da wadata da dukiya kamar yadda ya min ni'ima a duniya saboda cancanta to a lahira ma haka zai yi mini tabbas Hakika za mu ba waɗanda suka kafirce da Allah labarin abin da suka aikata a duniya na kafirci da sabo za mu ɗanɗana musu azaba mafi tsanani.